matsalar ruwan sha kamar da aka ce wanga lokaci ya kama na zafi mun yi fama da ita sosai tunda akwai wani lokaci nan mata suka ta yi wurin biɗa ruwa bisa rijiya ba su kwana ma gidajensu matsala ruwa ko da an tai ruwan saboda ba su isa ba ana dada bisa rijiya ana biɗa ruwa to Allah da ikon shi mun samu wani taimako daga wasu masu hannu da shuni yan uwa eh, na nan yan garin gani suka taimako mu da wani furaji to gaskiya dai furaji kyan an kafa shi amma akwai sarwa saboda yan ka dibi layin bidiyon da aka jera wurin bilar ruwan gaskiya ana bata lokaci kake a samu ruwan ya rage matsaloli biskai da yadda suke da yanzu gaskiya akwai raguwa biskai da wadda matsalolin suke da amma har yanzu abin da bai ita ba duka-duka. Muna so mu sani ita wannan matsala ta rashin ruwa ta yaushe ne kuke fama da ita. To, kafin mu samu wannan foraji gaskiya shekara duka ni sai ce muna cikin matsalar ruwa saboda akwai rijiya wadda take in mu ce rijiya guda mai bamu ruwa can fari to amma da duk lokacin rani yayi rijiyar nan ba ta isan mutane da mutane da bisa shi duka sai a shanye ta ta kwallafi amma ina ganin kai an dai doka lokaci za a yi a ce shekara biya hakan ga dai baya shi kamar wannan rashin ruwan wani cikas ne ke kawo muku ga al'amuran ko na yau da kullum a yana kawo cikas da al'amura na yau da kullum saboda akwai ayyuka da yawa da ke baci sannan kuma mata gashi wahala ta yi musu yawa ba su samu su zamana su huta sannan kuma yana kaci kasu wajen yara ta fannin karatunsu lokacin da akwai matuƙa ƙishirwan nan tunda su ma suna zuwa su tanyi iyayensu wurin biɗa ruwan nan sannan kuma bisa shi rishe ruwan nan yana kama su matsala ha wasu ciwoce-ciwoce da kuma rani hakan ga dai ba su da naman kirki wani kira ne gare ku zuwa ga hukumomi domin su kama muku kawo ƙarshen wannan matsalar to kiran da gare mu zuwa ga hukumomi kamar yadda allah ya samu ka samu 'yan gari hakan ga masu kishi su muna kira da hukuma su kama musu wurin in za su kafa abin neman ruwan nan shi samu su kawo wanda yake mai inganci wanda zai wadatar da mutane sosai har mu samu wahala a ce ga ta an kai karshen ta ta ruke shirwa.